Ha <laughs> ha! Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan muhawara ta Studio Kalangu wadda ni Arimi ke gabatar muku da ita. Muhawara Studio Kalangu suna zo muku ne ta hanyar rediyoyi 47 abokanan hulɗa a cikin sassa daban-daban na ƙasar Nijar. A yau muhawara Studio Kalangu zata karkata ne kan taken rashin jituwa tsakanin mai shiga taksi da kuma direban taksi, kamarinta da kuma mafitarta. taksi dai hanya ne na masu zaman kansu na jigilar birane ana iya gane su a kasar Nijar ta hanyar launi fari da kuma ja. da lamba a kofar gaban wa'annan taksin ba su aiki da mintoci ma'ana wanda ake kira taksi kwantar a mafi yawan lokuta mai shiga taksin yana jingar kuɗin tafiyar tare da direba ne tun kafin ya shiga ciki wani bi matsalolin rashin fahimta na iya tasowa tsakanin direba da kuma masu shiga taksikin menene zai iya zama tushen wannan rashin jituwa tsakanin mai shiga taksi da kuma direba shin akwai wani rubutu da ke jagoran ingantar aikin wa'annan motocin taksin menene dokokin taksi menene kuma hakkokin da nauyi da ya rataya kan masu shiga taksi menene kuma hakkoki da nauyin da ya rataya kan direban taksi wane ne ya kamata ya zama direban taksi menene mafita domin tattauna akan wa'annan dukkan tambayoyin ne muka gayyaci malama binta iliya mai ɗaukan taksi a nan babban birnin yamai barka malama barka malama mm. haka kuma muna tare da malam gama Mace Muhammadu shine magatakardar kungiyar 'yan taxi cewa da Senko Taxi. Barka, Malam. Barka muna Muna kuma tare da Salifu Bako shine matukin motocin haya taxi. Barka. Barka da Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. Madala kahin mu ci gaba ga mace da ku zan hara muna so koyi muna bayani a game da ayoyi ko kuma in ce dokokin tukin taksi. To eh, madala muna ma duka dukci dokalangu magabatan ku da duka dai ma'aikata duka muna gaida kowa da kowa da kuka mhm. ba mu dama mu zo mu kwatanta ma eh, al'umma eh, bisa kan sana'anmu. Dan saboda sana'a ce mai mahimmanci cikin ƙasa wanda bai kamata a yi wargi shi ba mhm. don yana taimaka ma cigaban arziki da tattali kuma yana taimaka mutane wajen jigila zuwa da komowa ko kasuwa ko zuwa aiki ko makaranta ko zuwa asibiti harkoki dai na yau da kullum dole ne dan adam sai ya motsa za ka motsa kuma dole sai ka yi unhwani da eh, mota ko keke ko babur mhm. in ma naka in ba naka ba in ba naka ba kuma sai ka yi haya mota haya ita ake ce ma taksi taksi dai mota haya ce in ma mota mai kafa hudu ko biyu ko uku nijar dai irin adda gare mu to eh, akwai ka'ida don taksi yana kalkashin eh, magajin gari na birnin da ake aiki shi tunda aiki ake cikin birni kenan magajin bari shi ke tsara yadda da aka kamata a yi aikin taksi dokoki ne uhm. don Eh, wanda zai saya mota ya ba wani haya ya je ya aiki ya mishi balas kamar mai gida mm-hmm. wanda shi sana'a shi sai motoci ya ba 'yan ƙasa su je su aiki to wanda suke aikin su kuma su taxi man nan wannan kuma exploiter ne mm-hmm. to in za ka sa mota aiki akwai ka'idodin da ake cika in kuma kai kana so ka shiga taxi ka yi aiki saki ka yi sana taxi kuma akwai akwai dokoki yanzu kamar mutum in zai taxi nan birnin yaman tunda kowane gari malawar zama da nashi mai kicin shi eh, organization nan ya mai nashi tsari nan ya mai in kana so in ka yi taxi sai kana da lasisin tukin mota wanda ake cewa permit titular wannan wanda yake da omoyin shekara biyu to da yake kuma Eh, babu aiki da yawa shoma ya a amaidu shekara guda kenan kana experience kenan wannan dan saboda in zaka ka taksi cikin gari sai ka nemi izini mhm. ga magajin gari mhm. shi ke baka izini ka je ka yi sana'a ka ɗauki al'umma cikin garin shi to shi kuma magajin gari yadda an ka tsara an ka ce sai in ka tambaye shi shi ma akwai hanyar da yake sa ka je a bincika ka a gani in ɗan kwarai ko mutunan kwarai ne ko ba lala ba ne wanda ake ce ma an da morality wurin polisai ne ake shi to in ka zo da farko ana baka takarda kamar ta jalolo wadda ake can provisoire ruwa muwa wata uku ka je kamin cikin watan uku nan ka je ka cika takardu ka je wurin hukuma kuma polisai su kuma in suka bincike ka suka maka tambayoyi sun ka diba takardunsu inda ba a taba kama ka cikin wani ta'asa wani lalata ba sai su aiko takarda tsakaninsu da meri cikin envelope su ba da bayani duka kamar yanzu muna so ne ku ba mu dokokin da ya kamata shi mai tukin taksi ya bi mm. don saboda ya yi tukin taksi in ka samu izini ga magashin gari ya baka farmi ka je ka tuki sai ka ɗauki motarka ka shiga cikin gari kana neman fasinja ku yi shirya inda mutum za shi ka kai shi ya biya ka tun da jinga ne ake kuma ka kai shi inda ya gaya maka in ka yarda sai ka kai shi can wurin mm-hmm. babu a ce biskan hanya ka ce ba ka kai shi mm-hmm. da dai ka ka ɗauki mutum dole sai ka kai shi sai dai in kan hanya ko ka yi fan ko ku shi mutum ya ce ka aje shi kamin ya kai wurin mhm. don kana iya aje amma da ka ɗauki mutum kamar kwantara ne dole sai ka kai mutum mhm. inda ya ci mhm. in kun shirya wannan dokoki wannan shine a Eh, mai ake ce mishi devoir in vis-a-vis de son kiliyan. da ya hau bisa kan shi yawa zan dawo gare ku insha mm. Allah malam ah, salifu eh, a matsayin ku na dan taxi yaya aikin direba taxi yake yanzu a wannan halin to na ji daɗin waga tambaya da kai mani ga matsayina da yana direban taxi kamar yadda kika umurce ni in baki kamar irin matsaloli da irin wasu abubuwa da muke samu cikin tuki mhm. akwai shi mu da kiliyan shi yau taksi in ka ɗauki ƙa'idodi wanda aka baka tun harko yadda sj ga mu ce ka shiga cikin aikin taksi mhm. to kana da haƙuri na harko mhm. tunda ɗan adam mai aiki da jama'a sai ya yi haƙuri menene haƙuri tunda ako an za ka ɗauka eh, sai ce a kai su kamar misali studio kalangu latiriti ne ke da kai kalangu tana cikin kulwar mhm. don ka in wani ya zo shi wanda zai iya ganewa aka aje shi bakin latirit din nan sai ya kwana mhm. sai ya shiga in aka zo a ribe akwai wanda ke da kwai wanda ke gaba kamar za ta farka kwar kano cikin kiliyan din nan sai ya ce a ba ni kwana kin ga matsaloli sun fara samu tsakanin shi direban taxi da wanga kiliyan wanda ya shiga amma me ya kawo wannan matsala tun daga tsaye da taksan baka ce ba in na cikin kwana za ka in na ɗauke ka kan kwana ne sai bakin kalangu don ku wanga wanda ni ɗauka an kai shi farkwar kano za ni shaida mashi don Allah za ka haƙuri na ɗan shiga kwana sai ya ce babu matsala kin ganin ba a yi a shiga matsala yanzu kuma ka shiga kana ce jika guda ke gare ka aikin taksi aiki ne ko da lokaci kana aika wara wani lokaci babu canji wanga da ka ɗauka ko waga da ka ɗauka duk cikin ku kowa sauri yake abin da yasa aka shiga taksi don biyan bukata da sauri sauri an zo an yi tsaye wurin da babu can shi an miko maka jika ko jika biyu tun nan akwai wanda za a fara samun matsaloli tsakanin su da kila a akai wani zage-zage ko akwai wata matsala kenan aikin mutane kowa yana da matsaloli amma yawanci matsaloli suna ga kiliyan rashin shawara ta taxi yanzu sai ka ɗauka kan dala arba'in ne kuɗin taxi akwai inda ya yi hin jaka guda kuma kai kana da ana ka kai zaka cewa wani kai ni wuri kaza za ni baka kaza wurin nan dole sai ya kawo ka inda ka ce hanyoyi namu ba su da kyawu a ko lokacin da ya kamata kai da kanka ka san da hanyar nan mota nan ba ta shiga amma kai kasa kana dan yin possibility ka shiga dan ka kowa bukatar shi tafiya a dan neman rikici tsakanin direban taxi da kai kiliyan sai ka ce a dole sai ka kai ni wurin nan kin ga in ba a samu mai hakuri ba ko ita kilent din ko shi kilent din ko kai direban taxi za a samu matsala to shi ne alhali shi wanda ya ɗauki motan ai ca ka kai shi wuri kaza <coughs> eh shine mhm. in wannan ka yarda babu ba ku samu matsala mhm. tunda akwai wanda zai cewa bai iya ga maka inda zai kaya sai an zo sai ya ce cikin kwana mai duk taksiman inda da ya san aikin shi ya san irin ka'idodin da aka bashi na kasi in ya ce kai ni wuri kaza sai ya kai ka wuri kaza malam salisu tun wani shekara kuka fara aikin taksi. to ni tun daga inda fara aikin taksi ni ina da an katrovan 13 ne na premier permis taksi zawa yau. Mm. ina samun matsaloli da yawa kuma ina samun wayewar kai don aikin taksi aiki ne wanda yana da unhwani mhm. yana da taimaka ma ƙasa amma a sa haƙuri cikin shi daga kiliyan bisa mu direbobi kuma da shugabanninmu wanda suke azama bisa hanyoyi shine na kwadugo na santika zan dawo gare ku insha Allah malama binta shin kun san ka'idodin da shi malam gamace ya bayyana to madalla a gaskiya na yi farin ciki na yi murna a daidai wanga lokaci kuma an yi tunani mai zurhi dangance da mu da kuka a bisa kan wannan muhawara lalle tsakanin kiliyan da taksiman ana samun matsaloli sosai da gaske ya Allah bangaren kiliyan ne ko kuma bangaren taksima ne yanzu ni kiliyant ce na tsaye da taksi na ce ma ma na ka kai ne kamar yadda ya haɗi kai ni studio kalangu amma bisa latirit za ka ashe ni ka shiga kwana ka ashe ni bisa latirit sai ya ce maka to mun ƙara gaba mun ƙara gaba ya samu wani kiliyan ya Allah kiliyan kinnan da ya samu idan aka duba ta yadda za a yi shi in ya karyo kana ya kawo ni studio kalangu ba za ta gyara shi shi man din ba wannan wanda ya ɗauka shi za ta gyara shi saboda watakila shi ya ɗauke shi ne bisa kan ya aje shi bisa kan babban titin guduran shi yana gyara shi amma sai ya ceto yanzu ya sayo mu cikin taxi na kawo daidai da kwana studio kalangu ina jira a hau bisa kan lateri ta a kawo ne sai baki studio kalangu sai ke shi taksi man ya ce miki madam ni wallahi ban iya shan kwana ki sauka nan ki kara ga ƙawake ban iya sauka to me aka ce na aikin ga matsala ta taso babba mm-hmm. in ba za ka iya ba ka kan rayuwarka hausa suka ce baki mai yanke wuya ka riga ka ɗauko ni ka ce na ce maka ga inda za ka kai ni ka ce mini to ka ɗauki wani watakila wanda ka ɗoka kinna ko kuɗin shi sun hinawa ko kuma dai kwanan nan za ka karya kai ba za ta gyara ka ba bisa kan guduran ya yi maka alheri to ka gaya ma mutum gaskiya ya yi alheri ba sai ka kawo dab da inda mutum za ka yana dibin ka karya kwana ka aje shi sai ki ji ya ce maka a'a binta shi ya zan sabka ko ba zan sabka ba ai kin san ba zan sabka ba mhm. kin san nan fitina ta tashi ba bisa kan guduran na ce maka ba ca ne studio kalangu ka karya kwana bisa latayar ta ka kai ne sai bakin studio kalangu baka kawo ni ba ka ce in sauka bisa kan gudara kin sai dai ba zan sa ko da zan sauka a wurin nan sai mun yi fitina wanda sai an yi kamar a raba mu tun da shi man ya ɗauka mu wuyan shi ni ma na yarda da tun harko ka ce mini wance wallahi ba zan kai ki bisa kan latari ta amma za ashe ki bisa kan titin da zai karya kwana ki tahi mhm. in ya birge ni ya amince na yarda sai in shiga babu wata matsala mhm. amma da ka ce mini eh in nan zan kai ki kuma na shiga kuma muka yi firi babu wata matsala amma ka zo daidai da wurin na kace mini ba za ki kai ni ba ko kuma ba za ka kai ni ba kin san dai wurin na an kawo babban matsala binta kun taba samun matsala tare da shi direban taxi ina ji koyo ka fara shiga taxi za ka fuskanci matsala tsakanin kiliyan da taxi man ku ba bayani balantana <laughs> <laughs> balantana an shekara da shekaru kana shiga cikin taxi ko mhm. ba gaskiya ba mhm. ni je me rappelle que en 2020 shekarar 2020 mhm. madalla mun shiga taksi mu biyu muka ce za mu yantala kina habu ya ashe mu kina habu yanzu sai ya samu fartar da teni biyu ya aje su bakin gendarmeri kuma fartar da teni inan sun ce za su shiga ya jira su suka yi dai firi mu dai muna ciki zamne yanzu an kawo bakin gendarmeri taximan ya ce a, ah, shi ba zai iya buje na ga tun da da kina habu babu nisa kenan mu sauka mu ida ga kawa Ka ce 'Aiko ba mu haka da kai ba man ce mun ka kai mu kina habu ka bari in ka kai mu kina habu in mun ce ka kara gaba wannan kana da gaskiya amma tun da baka kai mu inda muka ce ba mhm. mu ba za mu yarda ba za mu sauka ba sai ce nan da nan da kina habu ku ce mini ba ku sauka ku tahi muka ce ba mu han sauka ba kyauta ka kawo mu ba in baka kai mu kuma mu rage kuɗin mu ya ce to wannan ba zai yiwu ba muka ce to ɗayan biyu ko ka kai mu ko kuma mu rage maka kuɗi ku fitinanni gare ku nace babu zancen fitina ai ka ɗauko waɗanda ka suka ce kai tsaya ka jarai su mi zai hana su shiga kahin su hito mu ka kai mu ka dawo nan muka fara fitina mu da taksima muka ce nace ba ku da gaskiya in kun san ba ku kai mutum inda mutum ke so nace ku bar ɗaukan mutum nace abu guda nace sai ku ɗauki wanda za ku yi jinga da shi kuɗin shi ya hina mutum sai ku yi dibin shi mai dala arba'in inda ba za ku kai shi inda ya ce alarke kuma kun riga kun sasanta da juna ne mhm. ka ce ma mutum ga inda za ka kai ni ka ce eh bayan mutum ya shiga ya yayi zamane na jira a kai shi masaukin inda yake so ka ɗauko wanda watakila ba zai kai nan ko kuma zai huce na ka ce ka ɗauke shi kin san dai wurin nan ana samun matsaloli da dama binta kama mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu masu ɗaukan taksi suma da muka samu muka hira da su a nan babban birnin yamai to masala taksi mana wa'ansu in mutum ya shiga wajen canji kuna hoda an kun ka ce musu kuma ga inda za ku ta yi sa a huke da ke daga can hoda ya tashi ko kun ba a kai mutum tun ba a kai mutum wajen wuri ake ga wuri nan ka gani ba gaskiya na ba kamar yanzu ake mishi wanke kai ni kartiya hakan ga ina baka turwasan ko katsan hakan ga an mun ka sabka ga kudi kina gane musu canji sai suke musu babu canji. Wasu ma daidai kashi kake musu wani ina da jikta sai suke maka dan mine ne tun baka shiga baka wadi ba sai su tasa maka da hada ka gani ka ka shiga cikin mota kai da mutum kuna hada to abun da ya kamata a yi dai sai dai mu kai kukan mu gare ku ku masu radio masu tele ku ja hankalin su su yi sannu sannu da kiliyan tunda saboda kiliyan su kenan ga yawacin gari mu kuma saboda suna muke yawancin gari kenan ya kamata zancen mu su tai daidai tare da juna akwai yan taksi waɗansu wallahi suna gabata masu taksi suna barayi ne dan ni da ke magana mai takasi ya taba amsan jika biyar gare ni in ba shi jika biyar sa yayi kyanji ya sallama wani kiliyan wallahi da ni ba shi jika ta biyar yayi gudu da su sai lahira da ya kani wurin sana'a ta ya ajiye ni tun da jijibi an gama sallar sahi ya ce min ga istasiyon za a isa essence in bar yaro na ya iske can wurin essence wurin daukan mai ya to amsa jika ta biyar wallahi da ya shiga kin istasiyon din nan bai doki mai ba automatic mai ya huce ya tayar da kuɗi na to ka san wa'annan wala muna bin su alhaki kenan ya kamata a ja kunnuwan su in babu mu harka bayi in babu su kuma harka mu ba ta yi kenan ya kamata a ce mu zan sasanta da juna kun saurari ra'ayin al'umma masu ɗaukan taksi malam salisu da ku zan fara kun ji abin da suka ce me za ku ce akan tabbata na saurare su abin da suka ce mhm. abin da za ni cewa bisa yadda suka ce gaskiya yawanci tunda aiki na jama'a ne gaskiya ne akwai lokacin da shi taximan yana neman kama taimakon nan da yake bisa harka yana samu wasu wanda suke su ma za su lissahin da haka nan cikin kwanciyar hankali da ganewa ba a rigima wasu kuma ba su zata haka nan bus zance inda take yanzu akwai wanda za su shiga taksi su ce radio kalangu kenan sun sani ko kai taksiman da ka zo radio kalangu za ka tsaya su ce a gaba ne ko kayan aka kamar kwatance ne aka masu ni ban san wurin ba tun na ana a samu rigima da an ce kwantarasin yayi ne aka yi kai kuma da shiga ka in mutum ya gaya maka kayi imani da ya san wurin ne mhm. kenan da ka zo sai ka tsaya to wani kamar yana bamban kusan wurin ne ko ya kai ko kayan yake kawowa mhm. ake aje shi mhm. wani kuma zamanin ga na portable sai ya zo ya ta wasa da portable har sai an zo da wurin da aka wuce sai a wuce wurin shi kuma yana san saboda kasan wurin wurin ne abin nan aka aje ka bata gyara sai an dan kara gaba sai ka dan wuce mhm. sai ce ka wuce da ni ai ba nan ce ba mhm. halarke kai kamata ka ce ya isa ko bai isa ba bisa harkar barayi na taxi shi taxi duk dan wanda ya san taxi in dai taxi man ne wanda ya san mutuncin kanshi mhm. babu barawo cikin taxi akwai masu bata aikin taxi kuma an san irin hanyar da ya kamata a bi a kare wannan matsala ta ƙari. Zan dawo gare ku insha Allah malama Binta me zaki ce akan abin da muka saurara? a eh gurguje. Eh, akwai gaskiya a cikin su ba gaskiya. Mhm. Yanzu dai ban tsaye da taksi ni dai wurin da nake rakiya da zarar na tsaye da taksi in dai muka yi shinga ni shi ta zani wani shi ɗari gare ni ko ka gare ni. Mhm. ba don komai saboda kan mu samu matsala mhm. ko ba gaskiya ba duk in za ka shiga ta sai in dai ka tabbatar da gaskiya fi sibilla canji ne gare ka mhm. to ga ya ma taksiman ka ce wallahi canji ne gare ni to shi taksiman in ya san yana da canjin da zai baka zai ce maka ka shigo tun da so da yawa in na tsaye da taksi ni kan kaina ina ce taksi mil faran garin sai ce wallahi madan ban da canji sai in ce to tahiyar ka tun da na san inda zaka kai ni ina tana yiwa ban samun canji akwai diyawa in na tsaida in na ce musu ka zagare ni sai su ce in shigo in ce kuna samun canji sai ce e ba a rasawa sai ga wasu taksiman ga abokan su taksiman suke tsaidawa su yana hidowa mhm. canji canji har Allah sa a samu har ka kai inda zaka tahowa mhm. kamar yadda dan uwana ya faɗi taksiman kin ma akwai ne kwaran akwai waɗanda fisila sai dai a ce dai Allah dai kyauta zan dawo gare ku mm. insha Allah malam gamace kun saurari ra'ayin al'umma me za ku ce akan abin da kuka saurara to abin da suka saurara duka akwai irinsu mhm. kin shi wani ya ce don buɗin yawa bai shi mai amma insha Allah ya ce zai nemo mai ya kara to a matsayin ku na magatakarda na ƙungiyar yan taxi menene doka take hudi bisa kan wannan al'amarin na cewa babu canji me ya kamata shi taxi man ya yi ko kuma shi mai dokan taxi yi. to kin san da ai da babu irin wani matsaloli mhm. abun yanzu ya yi kamari ya yawa mhm. da taximan in za ka amsa ma demand wannan sai ka zo sandika sandika da ja in ka zo akwai lattijawa taksiman ansiyan wanda sun san sun san duka da kuski sai su kwatanta maka aikin taksi a yake ciki irin matsalolin da za ka huskanta kakin ka shiga da suna gaya maka suna gaya maka halayen mutane suna gaya maka hanyoyi halayen polisai suna gaya maka wurare inda ake mazan kai mutane kamar gidan likita kamar otal kamar mashakata mhm. duka suna kwatanta gwada saboda kakka samu matsala bisa wannan to yanzu wannan babu shi daga mutum yana son farmi ya tashi dingil-dingil da fotokofi in shi ya je meri mhm, inda mhm. ake farmi duk kowa gani meri kin gama never yana farmi sekretar suna farmi duk kowa a cikin meri ma'aikaci da ya ga mutum ya zo da ya tagar da shi mai kake so sai hada mai abu ya zama kamar sana'a don wani bai ma san gari ba bai taɓa yin ma aboki taksi mana ba balle ma su yawo ya gani kawai an sai mai mota ko ya samu kuɗi ya sai mota ko ko a zaman banza ya ishe shi ya ji ya farmi yana jira ya samu da ya an mishi ya shiga cikin taksi ya shiga cikin gari shi bai san halin bai san ka'idodin komi ba eh. don shi ne ke kawo matsalar da don haka mu a wajen mu sanko taxi yau da shekara wajen biyar ko shida ka samu wata fasaha na neman alhorma gidan radiyo biyu suka ba mu awa biyu mm-hmm. duk rana kamar eh, alternative muna yi jama'a mm-hmm. karhe vencinar vendizar radio rm kuma muna yi suka suka ba mu a nan don saboda yawa a sha hankali muna da emission special wanda muke cema a guda alo taxi guda 100% taxi babu wani magana da muke bayan sha hankalin taximan mu kwatanta musu aikinsu mhm. da masu shiga kuma a kwatanta musu don saboda a bar samun irin wanga saɓani don shi aikin taxi in dai fi sibidillah yayin da mu muka kwatanta maka za ka shiga cikin gari mhm. wala ba ka samu matsala tun da deja kamin mu je muna gaya maka ka gani akwai irin mutanen da ke samu masu tsautsayin ra'ayi akwai mutanen kwarai akwai kuma mutanen lalata kuma akwai wani baka san cikin halin da yake ko mutanen kwarai ne baka san wutar da ta kuro shi ba <laughs> kenan ko ka ce mishi salamu alaikum ba sai ce dalilin mi kin gani akwai na kwarai cikin basashi akwai na kwarai cikin taksi amma akwai lala kuma cikinsu duka amma mu da lalan da na kwarin duka muna gaya musu ga abin da za ka huskanta gaba in polisi ne in wani ne to deja da ka samu irin wannan babu wanda doyon ja magana sai a ce malam ya hakuri da Allah ya hakuri duk harkan nan na ma canji mu da kamin ma ka fara aiki da sahi kana kwana da zato zato tuwa tunda wani ya tashi bai da lahiya ne bai tashi ma neman taxi ba an tada shi da kwana ba tashi ba ta laya ko yaran shi bai laya yana ji kabir ko shi goma tun da sai hankalin shi ya tashi ya shiga taxi taxi ma kuma ya taso bai da kodala to ka ba shi jika goma kenan jika goma na ba zai tare ta ba kai ba za ka bar mishi ba kuma shi da lokaci yake aiki kenan ya za a yi ba ku ganin juna lokacin da mu ba mu ma telefon kenan na kama matsala don saboda mu shi muke ce mutane da dare ka zamin ka kwanta ka samu canji wanda za ka ajiye gare ka on si jamais da yawa yanzu kamar commerçant da wasu da kama masu shiga da da sayan na alfazar na commerçant nan da mahauta su sun sani ba mu samu matsala da su da masu zuwa eh, likita ma'aikata na tunsa da yawa sun sani to wani shi bai sani ba wani gani yake sai ka ji ma wani ce maka kai taxi ma ya za ka raka canji ba ka da canji kamar yanzu ko kana da canji in mutum hudu sun shiga kowa ya baka shika shika can shi ma da agare ko da yawa ne duka ba da su to wanzu wanda zai shiga ko dala sitin ka ɗauke shi na arba'in biyu ka samu matsala don ka dan shi ake so in za ka shiga taksi eh ka gaya ma taksi man ni can shiga dala ɗari gari ne don saboda irin wa'anga kuma ka hidi daidai inda zaka Malaga mace mm. irin wannan matsalar ta canji in ta samu tsakanin shi matukin taksi da kuma shi mai shiga taksi wani irin hanya ya kamata su bi wani bi tun da muna jin labari ana cewa taksiman kin yana amsan kuɗin sai ya ce maka a je sandika ka amshi canjin ka shin iyaya al'amarin yake gaskiya to da ana ya haka mm-hmm. amma wannan ma'ai ba gaskiya bane kin gane ko mm-hmm. tunda in ka ce in ka amshi kuɗin mutum jika bai ko jika goma ka tahi da su ka ce mishi je sandika to ya san sandika takewa ran na ya shigo gari ko ba gani mhm. to kenan shi sai dai barka ya bakar Allah ya ce ka mai kwaci abin muke so da taximan da shi kiliyan kiliyan hidi yana canji taximan kuma kullum kamin ya hau ya canji suna karewa amma dai ya ɗauki mataki don saboda abin da ka kana iya samu shi bisa kana iya samu nan don ka tashi tun da wuri mhm, mhm. vala akwai diya suna yi don kiliyan kuma in dai za ka shiga in baka nemo canjin ka ba ka shiga ciki kamin ka shiga ga yamu man in shi yana iya samu bisa hanya babu matsala in bai iya samu na cewa kwalai ba ya samu ka nemi wata don ka babu wani matsala don haka nake cewa in dai mutane kowa ya tsaya bisa abin ga in shi walai ba a samu wani matsala bisa kan don saboda kamar yadda mata na suka yi taximan da in hito da sahe neman kiliyan zashi kilan kuma ya hito neman taksi za shi kenan dole ne sai an zamana tare sai an yi haƙuri kuma man su ne muke kullum cema ku ku yi haƙuri tun da kai sana'a ka ce cikin sana'a kai samu alheri cikin sana'a kai samu matsala cikin sana'a kai samu lada kenan kai da abin ya zama ka sana'a ka san irin ababen kana samu su mhm. tun da a so a diwa ya ga wani man lattiji ne ma ya shekara ashirin na taksi sai kuma yana rigima to abun da sai mamakin ci to nan kayi aiki shekara ashirin kenan babu irin wani matsala da ban gani ba kenan kai eh, ka yi karihin kai university ne kake tunda duk wanda tullun sahiya kana ɗaukan mutane kai wajen duk kullun taxi inda aiki za ka yi saboda kai ka kilo wajen ɗari uku cikin gari kana yawo kuma duk ko baka ɗauki mutum duk rana sai ka ɗauki mutum aƙalla mutum ɗari biyu kai har aljannu kana ɗauka <laughs> kana ɗauka kurame kana ɗaukan makaho kana ɗaukan lattija kana ɗaukan mara hankali kana ɗaukan masu hankali kana ɗaukan masu lahiya wanda ba su da lahiya ke nau'ir wani abubuwa duka kana ɗaukan ƙauyawa wani shi bai taɓa sani amma kawai don duka irin abubuwan nan kai da a cikin mota kai ne responsable in motar ka kai ne kiliyan ya kamata ka zama misu kamar gid kamar taximan kamar gid ne kamar eh, madibin gari ne yanzu kamar bako in ya zo cikin gari daga harko in ya tasha in aeroporosaf in ya samu lalan taksima wanda ya mishi zai zage shi ko ya lalan tuki ko ya mishi bakan magana ko ya ba shi tsoro ko ya mishi kwace shi mutumin da ranan nan ya ta yi da mugun abin nan gani zai yi kuma duka wala don Niger ba ma matukan ba gaba ɗaya Nigerian ne ma da an ce mishi Nigerian sai cika yan iska ne astan furla ne sai cika ba mutanen kwarai tun da ni na zo su yi mini swata an taba shi don dan haka muke kwatanta ma taksiman duka aikin da kake yi sanaka na harko ka san irin magana zai mutane na biyu ka yi tsafta kuma ba dole ba ne sai ka yi ta hira da kiliya tunda a kowa an su sutu mata mace ce in ta shiga cikin taksi sai ka gani magana kamanan magana makwabta magana gidansu magana mijin ta kai yanda ma ka aure ta masu ta haida maka to irin anabu mu muna ga mutu ku bar mazan shiga cikin magungunan eh, hira da kiliyan a da kai da kiliyan ga ina ka haka zaka bani ka kai shi iyaka kiliyan da ka gani kaman wasu yan bata gari ne suna so su kawo eh, eh, kamar baki suna so su bata gari ce a ah, kana jawo hankalin mutane hmm? mm-hmm. ka shiga kai ma ka zan ka bata garin ka tunda su diya ma taxman in wani bako ya zo da ya fara ci a ah, Nijar sai ba ce kai ba kama sani ba Nijar gashi kaza ba a haka na zan dawo garin ka insha Allah duka wannan information da formation muna yi mutane to an ci dambu yayo sai a hankali eh malam salifu an ce dai abokin ciniki sarki ne wani bi ana samun wasu masu shan sigari cikin taksi watakila ya zama ma shi maitukin kin ne ko kuma shi wanda ya shiga tsakanin cikin wa'anda suka shiga shin yaya kuke kare sauran masu shiga taksi a wannan al'amarin shi ma wani bi ana samun matsala a kan shi Eh, babban matsala mhm. tunda taksi da aka ɗauka kai mata ta turoshi ta zama ta kowa da kowa mhm. akwai mai rashin lahiya akwai wanda wannan ta ba tana kwantata me kai direba kakka ba da mobile example kenan kakka sha ta kawo ne sha maka ita cikin mota mhm. akwai wani turare musamman wanda ake sawa na cikin mota in karhin shi ya yawa wanda cikin minti biyar nan ko goma zai kwantata ma kiliyan kana ɗauke shi kasa cikin kofi ka dwaɗe shi kenan kafin Allah ya sa ya sabu kin ga an kwashe lahiya mine ne ke kawo an ga matsalolin abu guda ne ni nake gani cikin matsaloli tunda ai yanzu eh, kamar sj ga mace ya kutanta maki da cewa da ba mu samun an ga matsalolin yanzu ne ake samun su mhm. Taksi kahan ka zama taksi man sai ka zo ga wanda ya yi ka sanin wani abu ya kutanta maka abin da zakai yi mhm. dan uwanka ko abokinka ya je yawo samo kudin shi jika 700 ya mhm. so mota ya zo ya taimari an mashi farni ya shiga taksi babu experience babu darajar kiliyan babu darajar aikin taxi babu wani abubuwa da da muka san taxi sai ka zo wajen sindikalis babba wanda ya san zahin sindika da yanzu abu ya rikice a wanda mutane sunan sindikalis ne mm-hmm. amma ba ruwansu da taxi mani ba ruwansu da ƙasa yanzu irin girman ƙasa yadda muka kasance cikin wanka kafita gari ya girma kuma dole sai da taxi man shine idan gari taximan wane ne shi syndicate din shi ta kirki mai ma daga bangaren shi daga bangaren kiliyan daga bangaren hukuma. Zan dawo gare ku in Allah ya ba samu wannan matakin za ɗauka Malama Binta shin kun san hanyoyin da ya kamata a bi idan rikici ya tashi tsakanin eh, direban taxi da kuma mai shiga to To madalla iyaka dai mutum da ya tai sandika kin su ka ɗauki portar kin nimero kin mutum mhm. ka je sandika ga matsalar ta shiga tsakanin ka da wani mhm. nan watakila in aka samu sassakaci za a samu a gyara tsakanin kiliyan kin da shi taximan ɗin mhm. tunda duka dai hausa suka ce hannu bi shi ke wankin juna in ba mu ba su in ba su kuma ba mu dole ne in muka hito mu shiga takasi su kuma dole ne su masu hito su yawo su je su nemi abin da za su ci lalle yanzu gari ya yi girma sosai da duka ba a san irin waɗanga matsaloli na tsakanin kiliyan da man ba amma yanzu da yake gari ya yi girma wasu kiliyan lalle suna hitowa ne don su samu fitina da man wasu kuma kiliyan suna yi ne fi tsakaninsu da allah akan taksi zan shiga in tafi daidai inda zan ko ba gaskiya ba mm-hmm, mm-hmm. tun da lalle yanzu ga wanga lokaci da muke ciki kowa san da cewa akwai wuraren da taxi ba ta iya ta wuce ta bi amma kai tausayi ni yanzu haka wallahi rake wurin ganin ke taksi ga dai wanga lokaci dai in na ce ga inda sani ya tunkaro na ga dai lalle fi layi bai cancanci a ce saboda arba'in ita ko sattin ko ɗari ya shiga wurin nan ya wuce wallahi ina ce mishi ka tsakaɗin sauwaƙa mishi ana son kiliyan ya shi tausayin taksi eh, ɗin shiga shi ma taksi ma shi ma ya shi tausayin kiliyan in hanya tana da kyau to ka shi inda yake so kai kuma kiliyan in ka tabbatar da lalle inda za ka ta yaƙin nan ka tabbatar da wallahi wurin nan ba wuri ne mai kyau ba to ka tausaya zan dawo gare ku Allah mm. malam gamace menene mafita idan rikici ya tashi tsakanin matukin taksi da kuma mai shiga taksi kun ji yadda binta ta ce ta ce ita in ita ce zuwa ga masu kungiyoyi za ta yi to eh, rigima su da ma wataran ko an ji komisariya ma mhm. wataran da komisariya ma suna aiko mana mutanen su zo mutane su ce ku ji can in tsakanin taximan taximan ne in tsakanin taximan da mai gidan shi ne mm. in tsakanin da kiliyan da taximan ne wataran suna tura su wajen mu mm-hmm. wataran kuma sai su kiraye mu su ce ka zo dan Allah ga wani matsala nan zo ka diba gane yadda zaka iya gyara mu da tunta wani problem su da kansu polisai ba su san ka'idodin taxi ba kenan kamin su yanke hukunci sai sun kiraye mu su tambaya kakane kakane kakane sai mu gaya musu to aso da yawa muna samun wasu kilin ba su da gaskiya so da kuma sai mu kiliyan bai da ita bai da gaskiya to muna samun firmama mu gyara tsakanin su a so da yawa cikin kashi 80 da goma duka problem da ake kawo muna da idan biro insha Allah muna samu mu gyara so da yawa ta hanyar wani tabbasattaka so da yawa ta harin jawo hankali na mutum ka san wanga dan uwanka ne kana da kane kana da wa ko kana da kauna kana duk sai dai akwai a siyasance dai muna dan muna jawo hankali so da yawa muke irin wannan muna samu abu idan rikici yayi kamari akwai sandar da take dukar shi mai direban mai direban taxi to sanda mu a wajen mu bamu da sanda kuma a wajen meri babu babu sandi babu sanda mm-hmm. in ta nisa ta je can da ta je can suna da sanda su to don shi ne ma yanzu cikin zancen da muke muna muka ba meri shawara su zo aikin ga a tsara shi don da gari ya girma yanzu taksi ta yawa yau muna da taksi akalla wa'anda dai dindindin ne an san na gaskiya ne wanda meri ta san da su dubu tara da dari biyu akwai fabu-fabu kuma masu ɗoga mutane sha bakwai zuwa sha wani abu su kuma wajen su ɗari bakwai ne to kenan mota dubu tara da ɗari biyu aƙalla kuma an ce mota guda duk da man biyu ne kenan an kusan dubu wajen goma sha takwas to wa'annan mutane in ba tsari an kawo ba na gaskiya hmm? na dokoki na hanya kuma wanda za a kwatanta mutane to abun maimakon ya zama alheri sai zan matsala shi ne kike gani ana cewa yau ga barayi abin da sa suka ko kai cikin sana gadan su yi banna sun gane akwai rauni babu tsari dan shi ne suka shigo don saboda suyan da suke yi mota ce tasu suke saye su mata kalab taksi sai su sa lamba kenan ko ka ɗauki lamba in suka cuce ka ko ka ɗauki lamba ka kai meri ko sandika da an diba sai a je a kamo wanda shi bai san ma abin da ake ciki ba wannan ma matsaloli sai da so da yawa muke zuwa muna tarawa kwamsiriya wani peji a aji justice sai mu nuna eh, ba haka nan ba ne wani ma wanda aka ma cutar da ya zo tun da wani suna gane mu da wanga gaba mutum na da ba ne ko ko wata ma sai mutum ya ce shi irin mota kaza ce wanda aka kamo kuma ba haka nan ne ba kenan har yanzu eh, polisai sun gane justice kuma an gane amma duk dai maganin abu sai a yi wannan tsari mhm, mhm. to shi yanzu mayar wanga ya ba da izini tunda tun wancan da ya hita shi ma an yi wani dan aiki kaɗan yanzu kuma shi wanga ma ya ba da umarni yana son a gyara domin kuma za mu kawo iyakar taimakon abin da muka sani gwalgwado wanda zai ta tsari don saboda gari in babu taksi bai taksi kin gani yanzu cikin fannin bunƙasa arzikin ƙasa dubu taksi dubu tara da ɗari biyu duk kowace taksi sai ta zuwa mai gidanta duk takwas duk taksi sai ta sha akalla da sahi duka taksi dubu tara da dari biyu akalla duk guda ta sha mai litar ashirin mu muke kai su su aiki yanzu haka yau tana yawa cikin taksi kika zo ko ba cikin taksi kika zo taksi za ta kai ki in babu taksi kenan ba za ki zo aiki tabbas ko ba gaskiya ba mm-hmm, mm-hmm. in ba ki zo aiki kuma an yi asara shi mai gida asara dole sai ya biya ki yin gani ko mm-hmm, don aiki ne wanda gwamnati ya kamata ta ɗauki kamar babbar priority tun da kasashe eh, waɗanda aka ci gaba transport an san yana da kyau yana da mahimmanci don haka yanzu suke matsa ma cikin taran taran taran wannan kana doso za a sa wayan da transport wanda za ka zo ka yi aikin ya mai ka koma minti talatin ka zo minti talatin ka koma kana tilaberi kasashen manyan kasashe na kasan kuma nan afirka ana nan ana taimaka ma masu taxi masu motoci ana taimaka musu ana tallaba musu ta hanyar banki suna samun kuɗaɗe na sayan motoci sabi. Lokaci yana hararin mu zan mu dawo insha Allah. Wani irin kira za ku yi a gurguje lokaci yayi eh, zuwa ga masu taksi yan uwanku. <coughs> Kiran da za mu yi a gurguje ga yan uwanmu na man yau dai kapital ɗin Niger ta ce in ta gyaru tasce in ta ɓace tasce a yi hakuri da kilan kuma abu doka kuma a mhm. sai na za mu mu hidda ƙasarmu daga cikin kunya ta mu ce ta kama ba ta wani bace mu za mu hidda ta cikin kunya. sai <laughs> karshe eh, dai ya kamata dai a ce kiliyan da taksi mana an fahimci juna mhm. kiliyan in za shi shiga taksi ga canji gare ne mhm. kai kuma taksi ka tabbatar da cewa inda mutum nan ya ce ka kai shi kai ma ka kai shi can dan saboda ka mhm. a samu matsala mhm. Allah sa a gane ma juna kuma a fahimci juna saboda yau taksi in babu ita cikin garin ya mai dinga babu mai hita yawo ba amma hita yawo kowa sai ya zauna hida ya zama su ma in ba mu hitowa muna shiga ta kasan su su ma ba za su hito ba za su nemi wuri a zamna kenan a fahimci juna kiliyan ya gane ma taxi ma shi ma ya gane ma kiliyan to da fata Allah ya sa madalla masu saurare anan muka zo karshen muhawara muhawarar tamu ta studio kalangu ta yau a ƙarƙashin taken eh, rashin jituwa tsakanin 'yan tasi da kuma masu amfani da taksi abin rikewa a nan shine babban birnin ya mai dai sai girma take buƙatar abun hawa kuma sai kamari yake domin kaucewa ko kuma kawo ƙarshen ire-iren waɗannan rigungumin da ke tsakanin masu motocin haya da masu amfani da su shugabannin motocin hayan suka ƙudiri aniyar sake tsara tsarurrukan nasu kafin nan Monday ya kamata direbobin taksi su cika da haƙuri da abokanan cinikayyar su kamar yadda malam gamace muhammadu ya faɗa hulɗa ce na ɗan wani lokaci masu ɗaukan taksi su ma su yi haƙuri domin a rabu lafiya. Mun kasance tare da gamace Muhammadu magatakardar ƙungiyar Senko taksi Binta Iliya ita kuma mai shiga taksi da Salisu Bako direban taksi da ni Rakiya Arimi kan na'urori akwai Isa Lawali da kuma Mustapha Ayuba, anan muke ce muku ma asalam, mahuta lahiya.